akwai sadaka alkur'ani biyar da butocin arwalla goma sha biyu haka kuma an kawo sadaka alkur'anin guda biyar ya zama guda goma kenan daban-daban to ga kuma wani ƙari guda nan an kawo sai tambayoyi wannan ce assalamu alaikum malam ya halarta in mutum yana azumi a yi mashi allura allah ya saka da alkhairi yana halarta malamai sun ba da fatawa halarci allura da irin wannan da ake yi ba ta karin ruwa ba yin ta bai bata azumi wannan ya ce ana jin ko mace ce ta yi wata rubuto wannan cewa allah gaba ta malam da allah a yi kira ga gwamnati da ta samar da taxi ga mata domin suna fuskantar matsala a cikin gari babu shakka abu ne sananne mata suna wahala a garin nan kuma ya waje ga kungiyoyin direbobi na tasi su dinga jan kunne 'yan uwa masu tuka motocin tasi ca su bashi ta waje su dinga aiki a cikin gida kuma kamar da labarin da muke da shi akwai wannan kuduri ga gwamnati na biyu kuma a 'yan kasuwanmu ya kamata mu yi kokari mu sai motoci mu sa su akan hanya cikin gari don rage irin wa'annan wahaloli gwamnati gaggauta 'yan kasuwa su taimaka sannan su wanda dama aikin su ne su don Allah su yi wa Allah su dinga dakatawa cikin gari saboda su taimaka kuma abin da ake so a samu na kuɗi za a iya samun shi galibin matanmu wasu dole take kai su ga hawan kabu kabu da akwai motocin a wadace da sun dinga hawan su duk da wannan ni biyu ba uzuri bane a waje na mace ta so daga birnin ta zo nan samun ƙasa ya ta hau kabu kabu don hawan kabu kabu saba ma Allah ne wanda ba a samun shi a cikin tasi galibi don babu hada jiki da jiki a cikin tasi da namiji don galibi tasi mu a nan mafi yawa mata suke shiga ta zalla alga mata malam ina tambaya to ina ji kudin tasi ne wancan yawwa to ya kamata kun ji ku mata ga wani direban tasi yana cewa mafi yawan matan sun fi son hawan kabu-kabun da muna kira ga mata su ji tsoron Allah hawan kabu-kabu ga ɗiya mace wadda ta yi aure ko da ba ta yi aure bai halatta domin akwai haɗuwar jiki tsakaninta da wanda ya goyo ta ba mace ba ko namiji in an ja burki sai jikin shi ya bugi bayan ɗan kabu-kabu balle mace mai rauni kuma sai a sa leda wannan ba hujja ba ce cewa wai mai mashina kai wa gida ba hujja ba ce duk dai wannan yana cikin abin da suke masu muni masu illa da kamata ku ji tsoron Allah ku kuma yanta ku ci gaba da taimakawa ana gafarta malam ya ce ina tambaya mutum ne ya ga mazi ya fito mashi kuma bai yi aikin da maziyan zai fito ba to yaya azuminsa malamai sun yi magana biyu game da fitar mazi ga mai azumi shafi'iya suna ganin ba komai a kan shi malikiya suna ganin su ya ma azumin rana ɗaya amma magana ingantatta mazi bai bata azumi sai dai in mutum ya jawo shi ta hanyar tunani ko kalle-kalle to ya yi zunubi ya keta alfarmar azumi amma ta fuskar ingancin azumi shi azumin shi na nan lafiya wannan tana da kama da ta farkon wadda ka amsa mala inda ya ce ni ne ina azumi sai sha'awa ta kama ni ina kwance sai na jawo sha'awar da gangan to malam yaya azumi na yake kuma shin da ni da na jawo sha'awa da gangan matsayina ɗaya yake da wanda ya yi zina ko ya akwai bambanci babu shakka akwai bambanci zina ta fi girman laifi sannan amfani da hannu har mani ya fita shi ma haramun ne imamu shafi ya kafa hujja da cewar allah walladina hum li furujihim hafizu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalik fa ulaika humul adu ya kafa hujja da wannan aya kan haramcin yin istimna'i mutum ya amfani da hannun shi har mani ya fita to wannan babu shakka haramun ne sai dai baka auna su da zina don shi ba a mai shi haddi amma zina ana haddi sannan ta fuskar girman laifi zina ta fi laifi amma shi ma haramun yana karɓar sunan haramun kamar da zina take karɓar sunan haramun sai da 'yan bambance-bambance na wajen hadi da sauransu da muka ambata amma magana akan ɓata azumi ko rashin ɓata azumi da yin hakan matsala ce wadda ibnu hajar al'asgalani ya kawo ta cikin fatahul bari haka Imam sana'ani ya dai sauran malamai daban-daban karkashin sharhin hadithin aisha ita ce manzo Allah sallallahu yana sumbantar yana kuma runguma ta yana azumi to karkashin sharhin wannan hadithi malamai dama suka tattauna wannan matsalar ta cewa to in mazi ya fito bayan an sun mace mace ko an hada jiki da ita ko mani ya hukunci so ka kawo hukunci hukunci kan wannan a mazan malikiya in mani ya fito ba ta hanyar jima'i ba to daidai yake da fito shi ta hanyar jima'i sai an yi kafara a shafi'iya suna ganin ranko ne kadai wasu malamai suna ganin gaba ɗaya babu ranko domin ba jima'i ba ne Ko ba wani dalili da ya nuna haka ci da sha su nasu ya nassanta da wasu abubuwa da su tafi mata kamar jinin al'ada jinin haihuwa su nasu ya tabbatar da cewa suna bata azumi amma wa'inda ba su ba ba wani dalili jima'i yana bata azumi to wannan ba jima'i ba ne da kusa malamai suka tafi akan cewa bai bata azumi to amma muhammad salim al-uthaymin ya yi wasu maganganu wanda ya kamata mutum ya natsu da su ya ce ai allah ya ce mai azumi yana barin abincinsa yana barin abin shansa yana kuma barin shawarsa danne tun da ya gwama ci da sha da barin shawa to shi muhammad salbin mai sai ya hango cewa kenan fitar da mani ko ba ta hanyar jima'i bai na bata azumi amma muhammad rasul albani shi kuma ya dage shafi bata azumi da ko abin nan ah, wannan ya ce ala gafarta malam bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ya ce ala gafarta malam ne hukuncin mutum wanda yana azumi ko ba a tambaye shi ba sai ya ce ma mutane yana azumi babu laifi in dai ba yana nufin riya ba ne ai annabi sallallahu alaihi da ya zo ba eh, ya aka ce mashi akwai abinci ya ce kai na ku tashi da azumi ai ba tambaya ta aka yi ba an ce mai a kawo abinci ya ce kashi na ku tashi da azumin nafila amma dai a kawo da aka inda ba yana nufin riya ba mujaradin magana ya faɗa babu nufin riya in kuma akwai wani abu da yake akwai wata karina da ke bukata ya faɗi to da faɗi wannan babu laifi insha Allah kamar ya zo ga walima sai ce azumi ne kai ko ya zo an kawo abinci ka ce bismillah sai ce to ni azumi ne kai in akwai wata karina wata sai ya faɗi wannan babu laifi insha Allah wannan ya ce ala gafarta malam ko ana iya du'a'ul istiftahi ga sallar nafila eh kwarai da gaske akwai ma addu'o'in istiftahi da suka keɓanci nafilolin dare kaɗai wanda albani ya ce kuma yin su a cikin farilla ba laifi ba ne da aka yi da ake istiftahi a cikin farilla haka kuma ake yin ta a cikin nafila wannan yana ganin ita za ta zama mana ta ƙarshe ce assalamu alaikum malam ko yana halatta ga musulmi ya aske gashin kanshi kwal-kwal domin akwai wani da ya ce baya halarta mutum ya aske gashin kai ne kwal-kwal domin koyi ne da yahudawa to malam don allah ko akwai gaskiya ga wannan al'amari to ba dai gaskiya ba sha koyi ne da yahudawa amma dai koyi ne da khawarij domin ya zo cikin hadithi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta khawarij sai ce simahumu kamannunsu kamanninsu shine kwalkwabo aske kai tas tas kwarai tukatun da 'yan bidi'a ne wanda kuma annabi ya tir da ayyukansu har ma annabi ya ce da allah zai ja rayuwata har su bayyana da na musu kisan gilla kisan kiyashi irin kisan da allah ya yi wa adawa kaga kenan miyagun mutane ne to da annabi ya zo faɗin siffar su sai ce suna siffar su ita ce yin aski kwalkwal kwarai da haka ibn rahimahullah ta'ala a cikin zadul ma'ad yayi bayanin nau'ukan aski ya kasa aski gida-gida ya ce akwai askin ibada akwai askin mubah mubah akwai askin bid'a sai ce askin mubahi kamar askin aikin hajji annabi ya addu'a ga wanda suka yi aikin hajji suka yi aski ya ce allahumma arhamil muhalliqin hasso uku sabai suna cewa hada masu sai ya ce allah ka yi rahama ga masu yin aski su yi aikin hajji suka ce hada masu sai ya ce allah ka yi rahama ga masu yin aski suka ce hada masu sai sai ya ce allah ka yi rahama ga masu yin aski suka ce hada masu yin sai sai ya ce allah ka yi rahama ga masu yin aski hasso uku sai ga ta hudun sai ya ce wal muhalliqin wal muqassirin ko kuma ruwa ko magana ta uku ya ce wal muqassiri to yin aski wajen abun nan yin aski wajen aikin haji ibada ne haka ranar bakwai a yaro aski ibada ne haka yana ji su ne wa'in ko aikin hajji da eh, sai musulunta mu ce musulunta hadita zo ingantacce annabi ya taɓa umarnin wani ya ce je ka yi aski je ka zubar da gashin kafirci Farai to sunna ne wanda ya musulunci ya aski bayan wankan da kuka sani to akwai yin aski kuma to ina su ne na ibada wanda yake mubahi kawai mutum ya aski dalilin shi shine annabi sallallahu alaihi ya ga an yi ma wani yaro abin nan kassa mai muke ce mata tukuwa sai annabi ya ce kuhu kullahu a kuhu kulla an yi ma yaro aski an mai tukuwa sai ce ko dai a aske gashin duka ko a ba gashin yadda yake duka to wannan hadith ya nuna kenan ashe yana halatta mutum ya aski sai askin bidi'a shine askin shiga ɗariƙa a ko su sufaye za ka shiga ɗariƙar su sai ka yi aski to ibn al-qayyim ya ce to wannan bidi'a ne to kaga kenan ashe dai aski asalinsa irin wancan da annabi ce ehli kuhu kullahu a wutura kuhu kullahu mubahi ne halin ne mutum ya aski to amma abin da a illa shine zama ɗabi'a ka kullum kanka kwalkwal to ne shi a illa dan kama da yahudawancan abin nan khawarij din can amma halacci yana halatta amma kai zama ɗabi'a ka ce kullum a ganka dan asan wasu duk kwana biyu sai sai aski wani duk sati sai ya aski to guje ma kama da wa'yancan da annabi ya siffanta sai musulmi dinga kokarin barin wani abu na gashin kai ba ya aske shi duka ba wallahu a'lam insha Allah rana ya tewo zai magana kan wannan insha Allah kuma cikin tafsirin mata da muka zo magana kan riba na yi magana kan bankin musulunci bare kuma in Allah kai mu zan yi cikin hudu ba ta wannan sati mai zuwa Allah yadda alhamdulillah da fatan allah albarkacin mu bisa ga abin da muka ji da haka kuma za mu dakata a wannan tafsir na yau a yau mun kwana a cikin tafsirin ayata 129 a cikin suratul baqara a gobe insha Allahu za mu sake dawowa domin ci gaban wannan tafsirin a madadin bawan Allah da ke ɗauka ɗawane wannan tafsir da ake yadawa a kafafen yada labarai wanda baya bukata a bace sunansa Allah saka masa da alkhairi sai malam Suleiman Abdullahi da ya ja baki a wannan rana ta yau sai kuma shehu malami shek Sa'idu Aliyu mai kwano da ya fassara a madadin dukkaninsu Mustapha Jafaru Kaura ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa